Uh, nan su Yahudan ne ke magana da kansu? Kiran kiranmu ko kururuwanmu kiranmu dai za a ce da shi aka sa a baka alhurriya wal musawatu wal ikha'u kiran mutane a duniyar da muke so zo yanci musawatu ikha kada jalabat ila sufufina ta janyo mana jama'a firakan kamilatan ainihin ƙungiyoyi gaba ɗaya ai kaga yau kiristoci sun ɗauke shi da mahimmanci daga nan musulmai ma suka ɗiba harriya kuma ba su san ma'anan shi ba don dai hurriya da za ta maka kana da yancin barin addini kana da yancin ka yi addini in yi maka kana da yancin ka bar addini da ba bi ba sai suka ce yanci kawai aka yi shiru aka baka ka fasara da kanka kamilatan min zawayal alami al'arba'i daga kwanonin duniya nan guda hudu wannan kalmomi sun ci duniya da ita an tariki wikala ina ta hanyoyin wakilanmu al-mugaffalina kebbe yahudi ya sa ka aiki ya zage ka ya ce ta hanyar shashashinmu wannan shashashu da muke da da su ta wannan kalma guda hudu ta kawo mana nasara ta hanyar waɗannan wakilanmu wanda ba su san mai muka sa su ba hmm. Allah sarki Abdulsalam Yahudu zai saka kana iya zama wakilin Yahudu baka sani ba duk da kai karabi yanzu bisa wanda suke tashi cewa ku tashi mu samu yancin kanmu ku tashi mu samu kaza din kanmu sai wata rana an je ka kawo min tukuna ba za mu yadda ba ka ji ana cewa ana ba da labarin wani malamin su kabiru garin su kabiru ba ba kabiru ba garin su kabiru ba an tsora shi a jirgin sama ne aka kai shi me yake da suna sakkwato aka dawo da shi gida sai kama tallan jam'iyyar to wannan ba masu wayo ne ba na yahudawa yadda za a saka aiki yanzu ko ɗinkin nan naka da ka yi aikaka nasu ne an ja ka ne ta wata hanyar tun da dai a musulunci ba za ta maka yawan matsatsan kaya ba sai dai ba za ta na ce komai a ce muku ba kyau komai a ce muku ba kyau ƙarshen ta faɗa za mu dinga yi ga irin da zan dan zauna daidai <laughs> kaga kalli kayan akwai lokacin da yaro ne zai same ni eh, ga yadda sunan eh, asadu ne ake ba asadu ba a laifi idan ta ce malam na ce na'am zan je gidan na ce me ya faru da za ka je ce wando na ya tsage na ce je ka je ka tun da an yi ɗinkin a ranar ina juyawa in ji haka sai nake jari faya balla ya ce akwai gumi gumi zai riƙe nan wannan zai riƙe nan idan ka ja sai fashe daga ga wannan aiki a gaba wukala'u wanda yanzu ɗinkin fito ta wanda aka ɗoro ikira ko kila mawaƙi ne me asalin wannan ɗinkin ba na kano ba ne ba in ma dai wani ɗan dirama ne ya yi ko kuma wani menene ne ɗan ƙwallo ya yi ko dai wani menene ga su ne wukala'u banda suke ɓatattu ba su sani ba kuma sun janye musu duniya sun kawo masu eh ya zama bari ah ba ita ce ake yawo da ita hannu ba haruna ya fara faɗa min wannan magana yana ce ai akwai wane ne ne muna magana ne muna hira ba magana da yake gano ba na gano magana ne ta shi ba bai san na gano ba ina magana ya je yawa kanin sa dinki ne ce ai ba ga wannan ma ba kanin shi ma yana neman babbar riga shi ai sai an masa babbar riga da ce ba za a yi ba haruna ce to sai sun yi wa kanin su bari ganin ce to shi kenan ita na gan shi maran nan shi ma ina yi ta yadda yi ke yi sai a sa riga sai a zo cikin jama'a ke sawa sai a ninka ta ninka ta rike ta hannu ina nan sai na sa ido daga <laughs> ne kudu na sa ido malam sai na gaga forum da ita forum ne a musulunci shi ma haka yi ji kota ya zo da ita da sallan nan sai da za mu shiga masallaci sannan yi warware yi sata na ce oh, oh na ce ka bil akhbari malam tuzawwiri ka tsaya a bi irin al'adar ku da sauran su malam sai ga ka rasa wanda zaka ni wani wani can nake na ga babbar riga ne ba ne na ga dai wani mawaki ko menene ya faru da aka nuna min shi da babbar riga sa ba hula yana rawa ina juyi ina gama da nuna wani a ce ta mata malam nuna da kuma shi iya fata iko mata na ɗauke shi yar fikiri to ka gaya ɗari uku kala'i na san dai baka ga mahaifinka da wannan hulan ba in ma baka girma da shi ba ko kanin mahaifi ko kwane ba zai shirya irin wannan ɗinkin kai ma kana da irinsa wannan ne karon aka ji shi ma irin ɗinkin da yake kenan kai miƙe sosai sosai in har daga da ba shi ne ba akwai irin wannan kana da shi har da babba eh, da kuma irin wannan <laughs> hmm. to su ne kuka la'ina hanyoyin da za su dauke ka wakili ba ga mutum bai ina tallanta ba ina tallanta ba ka ji ka ga mutum ina tallan karuwa wata rai da shi na gani da wannan sai na matsa ce zai kai ka an kara shi to ni wanda zaka na kwace wacce ne yarinya ce a ciki a baya kuma laida aka yi ta abintatta ta ga mutum yana tallan karuwanci yana tallan yarinya bai sani ba yanzu irin kifal dan nan a galabiya ai za gani ta ƙyara a cikin kifal dan iga na ce kifal dan kifal tsohon banza ko kuma ga halalle. bai sani ba wannan abin da zai ba kullum hiru ɗe shi sai isa ya kawai isa ita fa jikin hoton ba fa komai ne a jiki ba ba ma a jikin ta ake makalaba ba a in aka yi ki aka yi wannan ba makalin amintacce sai sa hoton ta ciki sabulu ko kala'una ya isa kai na birnin gwari ka ce ya isa ka to suna ukala mugaffali ne mutum da zama gafalalle kana yaɗa mutane nan baka sani ba yanzu ba kwanaki eh, cross ne aka neme mu mu dinga talla ba aka nemi ma jama'a an nema mu man fita muka yi yanzu ba hulan ko mun ga abin nan da ita kowa ya boye ta shi <laughs> ya boye ta sai wanda ba ba irinta ne ba ya dai masallaci nan da ya ta zanta ba da masu ina ba da ba su yi zo kusa zo kusa kusa da ka zo kusa da bare barin kirki ko ka yi albarka kusa kusa wannan wannan bare barin kirki ne ya su ne asalin bare barin da ake a wannan ɗinsu amma kai kan jabu ne yawa ka samu albarka <laughs> hmm? ka je a ka kawo kuɗi a kawo maka ƙube kakka kawo masa mai araha irin mai tsadan nan gaba ke da da ke mota da da mashin ɗin nasa duk ba zai iya sayan wannan goyon ba wakala ina al da. wa kad hamalat ai wai na mutane sai dai duwayi sai dai duwayi amma wani lokacin sai ga kawai kana tsakiya a ce baka kurna kudin ba kurna ba ba ba to in haka ne wannan ma ne in haka ne wannan ma ce ka je ka tsaya wa kada hamalat hamalat hadhihi alfirqa wannan jama'a sun dauko alwiyata na totoci mu fi nashawa cikin annashawa suna yadawa bainama kanat hadhihi alkalimatu sakadin wa'annan kalmomi masalun kathirun min ad misali ne mai yawa na tsutsotsi sa'ada sa'adata juwayi mai cin a rayuwan juwayi juwayi yadda ka wannan kalmomi malam masabi'u ka san dai tsoro a jiki ko su Allah sauƙaƙe duk da baka kiwo baka kiwo sosai amma dai ka san tsoro kasan tsutsar wake kasan tsutsar masara to malam wa'yadan kalmomi guda hudu na tsutsotsi ne masu cin jiki alhurriya wal musawatu wal ikha'u na rusa addini musulunci gairul yahudi don ko turawa ba su abu na a wurin su aka je magana na tuwa suka ya ƙasa aka ce wannan asalin kalmar ba yaren kiristoci ba ne ba mustashirikona mubashiruna eh, istinar ba su ma talla aka dauko su sun dauko talla ne daga kamfanin yahudu wato haƙƙi salamahum wannan kalmomi guda uku suna karya amincinsu sai ce an ce kwana da yake ina zaman la ina aminci a gidan dan kana da yanci matar kana da yanci yak kana da yanci baban kuna da yanci kakan kuna da yanci wade ma na da yanci ina zaman lafiya a gidan wala to haƙƙi ku, wasu ƙararahun da nitsuwansu shugaban aiki na da yanci laborori na da yanci wane ne na da yanci wane ne na da yanci a in an zo an tashi mutum sai a dinga gaddama a kan fensar har a tashi a mutum ɗin ba kula ban arziki ba ga tsoro da haɗin kansu mudammira mai rusawa ne bi zalika a ususud duwali wannan kalma su suke rusa tushen gwamnatoci wa kada jalaba hazal amalu an nasarar lana wannan aki ya kawo mana nasara wannan maganan yahudawa ne to a التسهيل mata kabala